kamar da yadda ma rahotanni ke cewa wannan ambaliyar wadda ko ta biyo bayan ruwan da aka tafkawa kamar da bakin ƙuriya ya sa jama'a da dama sun rasa gidajensu ko da yake kawo yanzu ba bayyana adadin waɗanda lamarin ya shafa ba ko kuma suka rasa rayukansu wannan sa kai wanda ya taimaka wajen ceto waɗanda lamarin ya shafa ya ma bayyana cewa baya ga gidaje su ma dabbobi da kuma gonaki ba su tsira bayan wannan ambaliyar. Ruwan sama ne wanda aka yi shi kamar da bakin kwarya a garin Shalat a kusa na karamar hukumar Shalat. Ruwa da aka yi mai dimbin yawa ya jawo ambaliya a tsakaninmu da wani mashigan gari wanda ake cewa wannan kogin ana ce masa gundu-gundu to wannan shine ya yi ambaliya har ya bar ainihin inda dama ruwan ya gidajen ne ma ya fi damuwa ya shafi gidaje ya shafi gonaki tabbas wanda ya rusa gidajen mutane da dama wallahi yanzu wurin gidan kaje sai gani kamar ba a taɓa yin gini ma a wurin ba ya zama fili kawai wanda ya kai har cikin babban kogi ya kai kayayyakin mutane wanda daga baya ana bi ana ƙoƙarin kamawa mama amma abun bai yiwu ba mutane da dama sun asara. Da kawo mazauna yankunan fa ya aka yi wajen ceto jama'a. Ne yanzu dai mutane ba da su na ta adadin wanda sun ɗebo mutane an taro da su gidajen yan uwa da abokan arziki an shigo da su cikin gari an dawo da su gidajen yan uwa da abokan arziki amma duk wani abu da zai fita ya tafi wallahi ya riga ya fita ya tafi a garin ceto wannan ma wani jirgi daya ya kusa ya nuta da masu ceto. kawai zan muke magana kai an samu asar rayuka ko kuma dai baku da alkaluma. Eh alkalamin gan ba mu samu na magana dai dai ba a yanzu kam. ba mu abin da zai yi zuwa gobe ba tunda ruwan ya shiga ɗakunan mutane wanda in ka shiga ɗaki ma ruwan nan bai kasa kama mutum a wuyansa ba ji ba wani wuri ya kai har wuya to amma dai zuwa yanzu babu wani asarar rai da muka samu ce wanda sai dai dabbobi irin kananan dabbobi kamar aladu da eh, awaki da kaji wannan sun tafi babu tunda ba ta ba mutane ake. Kullum hukumomi a jihar gargadi suke yi musamman ma ga waɗanda ke zaune a gabar ruwa da su hanzarta cewa wuraren da suke zaune. Ganin cewa masana na hasashen cewa akwai yiwuwar samun mummunan ambaliya a bana batun da gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umar Jibrila ke cewa fa dole ne ma a faɗakar da jama'a. Mutane su daina zama ma ko su gini a hanyar ruwa. ko kusa da ruwa domin ruwa ko shekara hamsin ne zai dawo ya bi hanyarsa so da haka gwamnati kam na yi muna bayani kullum kuma ba za mu daina yi ba za mu gaji fahimtar mutane mu ba domin gwamnati nan zaben mu aka yi kuma akwai hakkin jama'a kan mu dole mu gaya masu gaskiya su ma talaka eh, su taimaka su daina zama kusa da ruwa don in ambaliyan ta zo ba zai barna har ma a yi mutu ko wani abu haka ba jihar adamawa wanda jiha ce ma da ke da manyan koguna da kuma da ruwa ciki har da nakiri wato kiri dam da sautari sukan tumbaza ko da ke kawo yanzu ba a samu gargadi ba tukuna daga hukumomin kasar kamar na koshin za su sako ruwa daga madatsar ruwa lardu ko kuma wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da hakan ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya